hukuncin su tuni malamai sun faɗi shi a cikin malamin musulunci alƙali iya yana faɗa a cikin juz'i na biyu a babi na shida yana faɗar hukuncin masu haƙai zance na wani wanda a cikin wannan zancen akwai taɓa mutuncin manzon Allah alƙali ya ce idan aka tuhumci mai faɗawa wa manzon Allah magana da cewa wannan magana ƙirƙiro ta yayi ba wai magana sabata a'a ba magana wanda yake cewa ya hakaito da gurinsa bane ba to wannan jingina ta zuwa ga wani ba za ta masa amfani ba za a lazumta masa wannan faɗi cewa shi ya faɗa kamar yadda gashi abin da ke faruwa kenan yanzu duk wayannan lafuza na baka iya fito da su ba sannan ina sake tuna masa ko ya manta hadisin ɗauran auren na na Khadija Allah ya kare da gare ta wanda ya ce an ɗaura wannan aure a buge baki ɗaya ita a buge babanta a buge sannan kuma annabi